Hadiza ina mai uwan miki sai ka ce wanda nake baki mugun abu saboda Allah. Ai dama abin da na zata kenan saboda Allah yanzu da Allah dan annabi mai gida da azumin ma shikenan sai ka je ka niko gari ka kawo shikenan mu dai kullum ba mu da aiki sai cin tu azumin ma ba za a dan sabunta ba. Hadiza yanzu saboda Allah ina nufin garin tuwon nan. Shi ba garin tuwo ina ce shi ne komai sauki ki tuƙa mana ta zarce idan an sha ruwa ki tuƙa mu shi ki ajiye na ɗumame in asuba ta sai ki ɗumama mai sukur ta zarce kenan ba ai ka ji ka fa a tuƙa kuma a sake ɗumamawa ai wannan ai wannan da azumi ba za a ɗan sabunta abin da ake ɗan cin um, um, um, a ɗan canza cima hmm? ba ka wani baka ci ba kuma dare ya ka ci tuwo kuma wai da asuba ka dawo ka wani sake ɗumame to yanzu saboda Allah cin gaggada ce a gaban ki shinkafa fara ga su dukin yanzu wannan ba kunin gida yake muna ba shi ma tuwon ne au yanzu na tsakaninka da Allah wannan abin lissafi ne wannan abin shi ma sai an sa shi a cikin lissafi abin buɗe bakin kunun kawai da za a sha a dan gasa ciki shine abin sawa a lissafi shikenan kawai dan an sha kunu shikenan sai a kawo min wani garin tuwo a bani to yanzu ni dai zan je in kawo miki daddawa da kuka mu haɗin wannan garin a tuka mana tuwo ai baka san wani abu ba to 'ya'yanka za ka yi wa domin su za su je su kwaɗayi a makwauta ai baka sani ba ko ni idan da abin da nake so na ji kanshi zan iya tura yaran nan ce su je su roƙo min ahir kin ga wallahi a cikin yaran nan nawa kake kuskura in ji yaro ƙwaya ɗaya ya je makwauta ko nan ko nan ya karɓo abin da ni na fi a gidana a zo ana cimu a matsayin kwaɗayi to sai ka kawo musu magana in ku ta haka kasance sai na saba miki magani a ƙasa an ce da kare ana riki a gidansu ya ce an gani a ƙasa baka ba su ba dole su je su kwaɗayi ba ha ba da wani lissafi yake min kamar shi zai tashi ya tuka min tuwon ki tuka ki bashi ki wani ya dumame salamu alaikum ai ni ce ta mutumin nan na ji shiru na shi to ko shi bai san an kira sallah ba ne ko haka ne zai zauna haka <laughs> salamu alaikum wa alaikum salam eh, haba akau ya za ka yi haka saboda Allah yau fa kwanan ka ɗai ɗai ɗai ɗai har hudu raban ka da gidan nan ka bani kawai sai almubazarci nake da kuɗi ka gani ne har da sayan lemo da kankana a lalle kuɗi sun sha wahala eh? <laughs> gaskiya kaga abin da za a yi hakuri to abin da ke faru a nan shine eh. mutane ne suka yi min yawa to jama'a ta ko ina a kawo zo ga kuɗin mu zo ga kuɗin mu yadda ka san ɗan ƙaramin matashin banki haka aka mai da ni <laughs> haka abin da ai ka yi maza maza ka yi hanzari ka zana mu wannan kuɗaɗa naira dubu goma sha uku ne alhamdulillah alhamdulillah to ita ajiya eh. ajiya daɗi gare ta sai ran da ka zo ɗauka to rannan za ka je kawai farin ciki ya kama ka bukatar naka farin na kyau san ya zo ƙarshe to to eh. to Eh, ya zo ƙarshe katin naka sai dai ko dai in baka sabo kati a sai sabo eh. ko kuma ɗauko yancin da ka kan kawo maka to yanzu kai in ban da kai a kawo idan ka mai domin da wannan kuɗi in yi mai da su kaga ka zana min sabon kati ni kuma in ci gaba da zarara kuɗi <laughs> kaga idan na daina zarara kuɗi a wajen ka sai in na eh. tara kuɗi sun kai miliyan ɗaya yawa yau wadan gari ai baka sani ba yawanci dama irin ko masu tara kuɗaɗe masu kauri da kauri ai kuna da yawa yanzu wannan mali ya udabar ku Eh. da idan ga auna kuɗi a gurinsa idan ga tun tsoro kuɗi sai da ya haɗa kuɗi kai shekara biyu na yi yanzu jiyan nan na bashi naira miliyan uku da dubu ɗari biyar iya na bashi iya eh. <laughs> Allah ke ya ce ba zai je sai kayan shi abin noma ne to ai iris ake so yayi farar dabara wato kaga idan ka biyo kyalekyalen duniyan nan mm. ko ko ka biye wa wato bautawa mata da iyali ba abin da zaka tara ai su mata ai dangin fulawa ne ai sun gaji wato a rene su ai kaga mu dole din haka dole din muke dan kashe musu kudin shi sa ake zaman lafiya ai wannan hado wannan hado wannan amma sai an yi dabara fa shikenan <laughs> masha Allah alhamdulillah ina fa to sai ka aje sai ka aje wannan hannu yawa eh, na gode na gode yawa na gode kuma muna wani abu ma idan Allah ya sa da ina son kwaya gida da sauri haka hmm. amarya kenan wallahi ina so zan je gida ne daga nan kuma sai na dan biya ta majalisa dan gidisa da abokan ka dai san ana lockdown banda abinki na zo na yanzu a gida ai sai abokan na shiga kamar ko kin mallake ko irin matan na ne masu hannun mazajen sayo Allah dai ya sa iya gidan kawai za ka je saboda ni ba na so ka je wannan majalisa ni ka banni ni kadai a cikin gida to yanzu ya kike so in je gida na fi so ka je gidan ka dawo don ni ba na son zama ne kaɗai a cikin gida gaskiya so nake in kasance kullum ina tare da kai ina faranta ma zuciya a cikin gidan nan ba na so na ganka cikin damuwa gaskiya yanzu na san na yi aure to ma matsala na gode da irin wannan hidima da ɗawainiya da ake mun yanzu yanda za a yi bari je gidan dawo to habibi dan Allah ka a ba ba zan ji ma ba ai wannan kalaman naki kaɗai sun isa sa na je na dawo da <laughs> mu Fada. <coughs> Na. Ya na ganka a kashin gida ma kai kake a kwance kawai. Eh mana to ina zan? Ba za ka tashi ka nemo mana ka san dai fa gidan nan fa ko kwayar shinkafa babu a cikin gidan nan. Sai ka zo ka kwanta ka shingide kawai? Eh, na fi kowa sani. Shi isa ma na zauna ai. Kamar ya ina nake son ka je ka nemo yanzu an sha ruwa kenan me za mu ci? Yi cikin ikon Allah ba mutane sun fi dubu haka suke rayuwa mu ma haka za mu rayuwa irin tasu. To dama sarauta Allah sai kallo. amma dai abin da nake so da kai mala ya kamata ka tashi ka je ka nemo mana abin da za mu ci dan saboda ba za mu zauna ba a kira sallah a sha ruwa muna zaune haka ba ba a fita to sai aka kowa sai ya ji a jikin sa yi ta shafi mai abinci ta shafi mai kananzir eh, maganin da isa aka rufe hanya maganin da isa kowa zai ji a jikinsa kowa sai ya ji a jikinsa eh. shi kenan haka kace ko na ai haka tun tun ma nake faɗa ci gaba da kwanciyarka kakka da to da na ce ki kaɗai ta shafa ai ma duk mu ta shafa ha ba hmm, da da da ake yi hmm. kamar da ƙanshin gaskiya a ciki ina tunanin anya Sani ba auren nan yayi ba da gaske saboda ina ta kiran sa waya ya ki daga mun waya har yanzu. <laughs> To ai ko ma menene ke kika janyo shi? Mutumin nan ko mu da muke kansa yana taimaka mana da abin da za mu ci. Eh, amma rashin godiyar Allah da rashin yarda da abin da kika samu wai kika tafi maula. Hmm? To ni dai umma ina tunanin a tattara na a ɗauke ni a maida ni gidan mijina in ya so in ci gaba da jinya na a can. kada ki janyo wa kanki abin da zaki zo kina da na sani idan kuwa har ya tabbata yayi aure to ya kamata a ce an tabbatar da matsaya idan ba haka ba to igiyar aurenki yana rawa dan ba zai yadda a ce ki mutuncin matarsa ba ni dai gaskiya umma kin san fa ina son mijina ni ba na son duk wani abu da zai shiga tsakanina da shi a'a kina son sa fa uban wa ya jawo ya jawo matsalar eh ni na je ne miki maular ka ji yarinya dauke ka baki akan kafa <laughs> kai kai kai kai habibi na habibi to yanzu dai ne fita za to ke wannan kokarin hana ni tafiya neman abinci kike irin wannan kwalliya da kika tsala haka ai na so a ce <laughs> sai an sha ruwa zaki min ita haka kwantar da hankalinka ai in aka sha ruwa kulli yadda za ta gani nan baka ga komai ba ce za <laughs> lalle gaskiya ne <laughs> mutum ya ce bari mu ji kuma da me ta zo hello haba sani wallahi har yanzu jin wannan maganan nake kamar a mafarki daga komawa ta gida jinya kawai sai dai in ji labarin kayan aure a tsaya mana ai aure ba laifi ba ne kuma ban yi haka ne don in ci miki mutunci kuma don in tozarta ki ba na yi aure ne saboda kyauta da suna tafiye yin halitta to ba matsala ai muna tare ma da amaryar gashi za ku gaisa to ba matsala Assalamu alaikum. Allah ya wadare. To maciya amana, sanninki. Subhanallahi me kuma na Allah wadare na. Ni ne miki na cin amana, ni fa aure na yi raya sunan annabi, ba wai na yi aure ne don wani abu ba. To Allah ya shirye ki, Allah ya shirye ki. Haba Sani, ka rata da wacce zaka min kishiya sai ƙawata? Babbar aminiyata, wallahi Sani ka bani mamaki. Me fi dan na aure ƙawarki? Ƙawarki ba kika ce ba ba makiyarki ba, ba abokiyar gabarki ba. dama dan ki ci mata mutunci ne kika sani na bata waya yanzu fa sani ka duba ka gani ko abinci fa ka daina kawo min fa ya kake so in sa raina kenan na daina baki abinci ki taso ki zo gidanki ki bude ɗakin ki shiga sannan ki je ki duba sto abincin da kika tafi kika bari yana nan ko kuma baya nan ai ban hana ki abinci bai da ke cewa wani na hana ki abinci na yawa sani haka ma zaka ce min kai hakuri Allah ya wuce zuciyarka habibi da fatan dai ba ranki bai bace karka ka to na gode amarya farin cikin ka nake <laughs> to ba matsala bari mu dan je neman abinci go to shikenan Allah ya zare a dawo lafiya Allah ya dawo da kai lafiya